DW dandalin matasa. To sauraron mu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri wanda ya saba mayar da hankali kan duk lamura da suka shafi masu jin jini a jika. Kuma a yau za mu mayar da hankali ne kan masu gida rana wato kuɗi. Kasancewa bitcoins ya zama wani nau'i na kuɗi da matasan Afirka da dama suka mayar da hankali akan kan sakacokan saboda damar da ike basu na gudanar da musaya da kansu don samun kuɗin shiga. sai dai wannan kuɗi na zamani da ake kira cryptocurrency da ma dai makamantansu bai samu karɓuwa a tsakanin ɗaukacin matasa na Afirka ba. Za mu ji dalilai masu cin karo da juna a wannan muhawara da muka shirya muku tsakanin matasa guda biyu, ɗaya mace, ɗaya namiji, dukkaninsu kuma da suka fito daga tarayyar Najeriya. Muhammad Awal Balarbi ne ke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shirin na dandalin matasa. a kashe su ta hanya mai kyau. amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Aliyu Samba da Zainab Nasir Ahmed na samun sabanin fahimta kan alfanun cryptocurrency a tsakanin al'umma musamman ma dai masu karancin shekaru. Duk da cewa wannan nau'i na kuɗi na zamani ya sha bamban da warka ta takarda da aka saba amfani da shi a duk duniya, amma kuma shekaru ashirin da suka gabata ne wanda mai dai kirkiro da bitcoins ya ɓace ko sama ko ƙasa aka daina jin ɗuriyarsa a duniya amma kuma bai hana wannan kuɗi bunƙasa ba har ma dai yake neman zama ruwan dare mai gama duniya to aliyu san ba bari mu fara da kai wasu matasa ba sa ɗaukar ma bitcoins ko kuɗi na crypto a matsayin kuɗi na zahiri kowane irin ƙarin bayani za ka yi musu ta yadda za su iya yarda ma da cewa wannan kuɗi ne so uh, ni a uh, gaskiya yadda nake kallon ita harkar ta cryptocurrency uh, ina kallon a matsayin kamar harka ce ta kasuwanci ta ka sai haja ka kuma sayar da wannan hajar taka sai dai ita hajar crypto tana da bambanci da ragowar hajoji duba da irin yanayin ci gaba da ake samu na digitalization a duniya gaba ɗaya ya zama cewa kamar wani abu ne wanda kai tsaye da ido ba za ka ce gashi nan kana ganin sa ba amma kuma akwai alamomi da suke tabbatar da cewa akwai shi kamar yadda kuɗaɗe suke a ajiye a banki ba tare da ana ganin kuɗaɗen ido da ido ba amma akwai alamomin da suke tabbatar da cewa da akwai wannan kuɗin shine ta kan manhajoji da ake amfani da su da sauransu to shi tsarin crypto tsari ne da ake amfani da shi a sai waɗannan abin da ake cewa cryptocurrencies wanda coins ne idan ka siya yana hawa a kasuwar duniya yana kuma sauka kamar yadda farashin kaya yake hawa ya sauka a kasuwa to a lokacin da farashi ya hau akwai waɗanda su irin wannan amfanin suke ko kuma irin wannan damar suke amfani da ita su siyar su samu riba wasu kuma a lokacin da ya kasa sai su siya su ba shi lokacin da za a samu riba a kai su siyar kamar dai ka je ka saro kaya ne ka zo ka sai da shi a kasuwa ko shi bambancin shi ne ba kaya ne wanda kai tsaye za ka kalle shi da ido ka ce gashi nan ba kuma ba kaya ne za ka taba shi da hannu ka ce gashi ba. To Zainab Nasir Ahmed kin yarda da wannan bayani da Aliyu ba yayi? Shi wannan kirifto din ba abun zahiri bane ba wai abu ne wanda kake iya tabawa kake iya filin din shi kamar yadda zaka je kaga a waɗannan kayan ka ne ka fito da su ka baza su a kasuwa ko a shago ko ma ina kake siyarwa mai siya ya zo ya turo kuɗi ko kuma ya baka kashi ya siyi kaya sannan ya ɗauka. Gaba ɗaya wannan harkar harka ce ta online. So ni ina ganin har yanzu ba mu da wayewar ma idan ma abin na gaske ne, idan ma abin dahir ne, idan ma abin tabbas ne. har yanzu ba mu da wayewar karɓar shi ya zama kamar wani abu wanda za mu mai da shi wani harkar samun kuɗi na yau da kullum a rayuwarmu. To Aliyu ya aka yi cewa bayan shekaru ashirin da fara amfani da wannan cryptocurrency musamman ma dai bitcoins har yanzu ba a samu wayewa tsakanin matasan Afirka dangane da wannan nau'i na kuɗi ba. Cryptocurrency yana daga cikin tsarin kasuwanci da ya zo mana daga baya wanda a da can babu shi. To idan za mu kalli kasuwanci generally, kasuwancin saye da sayarwa kasuwanci ne da aka fara yin sa tun ana maganar shekaru dubunnai baya. Amma har zuwa yanzu da muke wannan magana za ga a cikin al'ummar da muke rayuwa da yawa ba su da ilimi wadatacce akan yadda ake gudanar da kasuwanci. To kaga wannan ba shi zai nuna cewa kasuwanci yana da wata illa ko kuma wani abu ne da mutane ba su rungume shi ba ko abu ne da har yanzu akwai buƙatar a ce sai an yi wani bita ta musamman akai kafin a ce mutane za su tsindama akai a'a. Shi kasuwancin crypto daga fara bayyanarsa zuwa yanzu kusan za iya cewa babu kasuwancin da a cikin ƙanƙanin lokaci mutane suka fahimce shi suka kuma duƙufa a kansa cikin ƙanƙanin lokaci kamar kasuwancin crypto. Kuma a ƙasa idan ka duba yanda kai a karan kanka ka ce matasa a faɗin duniya sun karɓe shi za a ga cewa ba karamar nasara aka samu ta kan wannan kasuwanci ba. Uh, to Zainab Nasir me hana ki a matsayinki na matashiya ki ba da lokacinki domin ki koyi abubuwan da ke tattare da cryptocurrency domin ki amfana ke din ma kamar yadda Aliyu yake amfana. A gaskiya na fi wurin zan iya cewa na kusa wata shida ma ina bibiyar harkar wannan crypto ɗin Na fi wata shida ina tattaunawa da mutane waɗanda suka sa um, suka sa kuɗinsu a cikin harkar suke amfani da harkar suke samuwa wasu su asara wasu kuma ta karɓe su. Saboda haka ni na bibiya abin na bincike abin a matsayina na matashi yadda kace kuma wadda take yin take da kamar sha'awar harkokin abin da ya shafi technology. To amma kuma gaskiya akwai abubuwa da yawa game da ita wannan harkar ta crypto din waɗanda ba su gamsar da ni ba kuma ba ni kadai ba na sa akwai mutane da yawa waɗanda bata gamsar da su ba da ba kowa ne zai iya cewa zai karɓa abin yayi ba duba ga yadda na ga cewa a gwamnatin Najeriya ta dakatar da harkar kirifto ga baki daya ta hukumar CBN kenan to yanzu abin da kaga gwamnati ma bata karɓe ta ba kenan kenan duk wanda ya shiga abin shine a ciki to wannan kamar wani abu ne da zan iya cewa kiyayewa ko kuma rigakafi nake wa kaina na ganin cewa bana son fada a cikin irin wannan yanayin da kuma duk wanda nake ganin ma zai shiga ni ba zan ba da shawara a karbi harkan nan ba a halin yin ake ciki yanzu. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya mai samu da wasu ka'idoji da gwamnatoci suka gindaya imma a ƙasashe masu tasowa ne koko kasashe da suke da ci gaban masana'antu ne don tantance ma'amala tsakanin masu amfani da cryptocurrency irin su bitcoins da sauransu lamarin da ya sa wasu matasa na ƙasashe masu tasowa suke ɗarin rungumar wannan nau'i na kuɗi. Aliyu Samba baka gani cewa kenan suna da ƙwaƙwaran dalili duba ma da cewa a kwanakin baya akwai waɗansu matasa da aka rika su ta kafar intanet duk kuma don ana amfani ne da wani nau'i na kuɗi na daban? Ka san akwai abubuwan da har yanzu da yawa mutane suke kuskurewa fahimta tsakanin harkar cryptocurrency da kuma harkar online business ko kuma irin online uh, networking businesses da ake yi. Networking business kuma shine business ɗin da za a ce ga wata haja nan an kawo ta ita ma haja ce da ba a iya ganin ta. To ita hajan nan amma kuɗin ka zai hau ne a san da ka kawo wani ya rijista a ƙarƙashin sunanka ko kuma ƙarƙashin wata referral number da aka baka. Idan ka samu mutum goma to akan kowane mutum goma za a ce kana da naira kaza, su ma yana mutum goma idan sun kawo mutum goma a kasan kowane mutum ɗaya kana da naira kaza, to a haka kuɗin ka za su dinga hauhawa. Wanda shi kuma tsarin crypto a tsari ne shi na kasuwanci da zaka sai coin idan coin ɗin ya hau ka siyar idan coin ɗin bai hau ba ka siya. kun ga kenan abubuwa ne guda biyu masu bambanci sannan abu na biyu akwai karancin wayewa akan abin da ya danganci harkar information technology a tsakanin mutane sosai wanda hakan ya jawo ilimi game da harkar crypto bai wadaci mutane ba to wanda ko ba su da wayewa akan IT zai zama abu mai matukar wahala su tsindama a cikin haka crypto ba tare da sun yi hatsari a cikin ta ba to Zainab Nasir Ahmed menene za iya yi domin a ja hankalinki ki fara amfani da wannan cryptocurrency kasancewa tamkar dai rigan zamani ne a sata a huta? Eh gaskiya ni kamar yadda yake magana akan harkar kasuwanci kasuwanci misali yanzu kamar a garin Kano na jihar Kano duka wanda ya taso a garin yawanci zaka ga mutane in banda ma yanzu da ake karatun boko da sauransu yawanci mutane sun fi mai da hankali akan harkar kasuwanci kuma ba na tunanin wai zauna ake a zaunar da su a aji ko a zaunar da su a wani guri ko a keɓe su a ce kuma ba koyar da shi ake ba a yana ganin yadda abin yake faruwa yau da kullum ne yake sa waye adaptin ya koya shi ma ya zama ɗan kasuwa to shi me yasa crypto ba haka yake ba kenan akwai wani boyayyen al'amari game da shi wanda za a ce sai an zauna an fahimci wasu abubuwa sai an zauna an karanci wasu abubuwa sai an zauna an koyi wasu abubuwa sannan za a iya shiga cikin sa kai tsaye kenan abin ba kasuwanci ba kenan akwai tambayoyi da yawa da ya kamata a ce an ba da amsa game da harkar crypto din nan magana ce ta a'a ya za a ka shiga wannan harkar ba tare da ka cuci ba ya za a ka shiga wannan harkar yakon ka faɗi ka samu riba a ciki. Zainab Nasir da Aliyu san ba an gaishe ku. Da fatan masu jin jini a jika kamar ku sun fahimci wannan nau'i na kuɗi na Bitcoin zama dai sauran cryptocurrency. A madadin ku ne da dukkan sauran dangi na DW Hausa, ni Muhammad Awal Balarabe nake muku fatan alheri daga nan bon na tarihi. sami kuɗi mai kwari na tara har sun kauri ba a shararu ba sakar